kuma bai bari manzo Allah shi kai ku tsaya ku tsaya wanda wani irin mutum ne a ƙarshe wani nawa a ƙarshe suke bayan suka ce ai wanda mutum ne wanda ya mutu abinda aiki ne duniya ta shi mutu shi ka shirya ƙarya tun da fahe in ya saki kayan mai ta gani ko ina to kaga in social media suna cikin wannan yanzu ina duk ba a san kai yanzu wani sai ya shirya ƙarya ya faɗi game da kai faɗa ya zama duniya shi ke to kaga ƙarya akwai ta cikin waya sannan na na da akwai fasadul akhlaq wal ahwal lalacewar ɗabi'u da halaye wallahi jama'a duk wanda da yarinya wanda da wata yarinya wadda in ka ba ta babban waya bale mata suna da mata suna da kai suna da basira kwarai da gaske suna iya shiga cikin waya inda kai babanta baka iya shiga wallahi kai baka da wannan lokaci to shi yasa har ga yarinya in ba aure an kai mata ba akwai hada rikon waya ga hannunta akwai wani kauna ta tana da katon ya waya irin manyan wayoyin da aka baya malam tana cikin sha'anta da waya sai caji ya kare ta mantin ta ba su a samun caji malam ko da an ka caji ta yi caji ko da ya kunna sai ya ga abin da bai kamata ya gani ya ga banna da yawa akwai lalacewa halaye suna biyan waya malam abin da ka ba ka kurgumin ce sulhun wata yarinya in tana wasu mijinta ya to yana son kwanciya da ita sai ta ce ka yi abin da ya kawo ka yi ta fito mutane wajen tana suna lafiya kuma tana tafi da turo a turo mata shi ma ya sani a ƙarshe auren mutuwa ne to kaga in ka diba abin ya yi illa kwarai da mata aure to yanzu mata aure kowane akwai wadda mijin tana yi ita ma tana yi dare ya yi karhe biyu da dare shi na tuna tashi da lura idan fata ta fata lura kaga an samu an samu cewa al'amari sannan bayan haka nan daga cikin illolin waya akwai al-israf wa tabdhib al akwai al-mubazzaranci jama'a ko ba wallahi malam naga wani wanda hada ciwo ne bai iya amma yana iya ciwo ba shi ya sadata ciwo nan gida ne ya gagare shi amma duk da yake ya samu 200 ko 300 ya samu waya sai ta dai ta nan gane ka in ba kuma ta mata da sa yanzu to kaga in ka diba za ka ga illolin suna da yawa kwarai da sannan daga cikin illolin waya akwai a tafsiru fi ada'il huquqil wajib takaitawa wajen ba da haƙoƙi na dole in ka ga ma'aikata suna makara ofis wani bisa sanadiyar waya kuma sai a ga ma'aikaci cikin ofis ga aikin da ya kamata shi amma hanyar da alaƙa da jira ne tana nan hina ta amsar abin da sakonni hina turawa tana nan hina browser da wasu abubuwa ya sanya gani cikin waya alhali ga aikin da ya kamata shi bai yi sannan bayan haka akwai khalqat tuhuma bainar zawjayn wato haddasa tuhun ma tsakanin ma'aurata don wallahi kana ganin waya dan ni ban san kes inda ban san iya kes inda mun kai sulhu ba miji na tuhumar matar saboda wayar ta akwai lambar namiji in ta yi waya sai ta goge lamba shi kuma shi yadda ta shiga ne bai gane ita ma tana tuhumar sai kowa ta tuhumar wani saboda haka shi ke sai ka ga abubuwa sun yi tuhuwa a tuhumar juna biya waya daga tuhuma sai zuwa mutuwa aure duk da ke mata sun ce wai tuhuma na kashe aure za ta mana gaskiya na mana ko to mana kasha wani Allah ya gyara bayan haka nan na goma akwai intisharu razilatul fahisha yaduwar miyagun halaye da kuma alfasha wani za a ga mutum da ya ga wani mugun abu sai ya tura mu wani da ya ga wani sai ya tura mu wani da ya ga wani sai ya tura kuka ga ba ya ga mutum ne kaga yarinya ta ce tana fasikancin ta ita gege a ce wasu sun ɗauke ta ko shi wanda ka fasikancin ya ɗauke ta ya tura mutum ya cikin sun ta lalace Allah ya san ya kamata an ka ɗauka zindir wasu ma ana iskanci da su aka ɗaukar su sai a yaɗa ba duniya to duk hanyoyin waya ne wa gairi ha min as-salbiyat allati tahdusu min ajli hadhihi al-ala al-haditha da wani wannan daga cikin wato wato cututtuka da illoli wanda wannan waya take haddasawa to lamba ta hudu mu ta karshe ko a ce ta karshe ma adabun yanbaghi mura'atuha ma al-hadith ladubban da ya kamata mutum ya kiyaye ga waya mun sani waya ni'ima ce da Allah Allah ya wadan adam to mi ya kamata mu kiyaye ga wanda Allah ya ba ni'ima ya sai waya domin ba kowa na da waya da hannu ne ba duk da yake alhamdulillah ta yi sauki yanzu kana ganin mutane ma wani dari bai ɗinka sai a baka waya ka kira a kire to ni'ima ce daga Allah to mi ya kamata mutum ya kiyaye na harko mura'atu hawalin nasu inda tisal kiyayewa da halayen mutane lokacin kira wa adam itlaqi rahatihim da kuma rashin wato kawo musu matsala ga hutawansu kad yaku fa kad yakunu marida yana yiwa wanda ka kira mara bir lahiya Au sahibu hada kuma yana bukata cin bukata yake da tukin mota na yake aw ko kuma gaugawa na yake da kira shi zai shiga masallaci aw mashgulun kuma ya shagaltu da wasu abubuwa sai tare da iyali yace au umman ko kuma uwa ce murdi a tana shayar da yaro nono sai ka kire ta au mustaqilan bi duyufi kuma ya shiga da baki ne sai ka kira shi kai abin da haka so yanzu haka ya amsa yayi magana da kai to ana son ka kula wanda ka kira ka ba shi uzuri ba san ne qala ta'ala madaukakin sarki Allah ya ce wa in qila lakum murji'u farji'u huwa akalakum qur'ani abin da yake in kai sallama an ka an maka an ka ce koma to ka koma jama'a ina fata mun gane magana ko yau mai darasin nan da mata yau cewa in ka shiga gidan mutum kace assalamu alaikum wa alaikum assalam ko in shigo sai ce a'a koma ya hankuri ya koma to qur'ani yake koma to kazalika in mutum ka kira shi ya kashe ka koma ka kire ya kashe don Allah kada ka yi mun zato ko ba kamar ya ce kumana kira uku kamar da sallama uku in ka ji ba an samu mata yes sunna ta tabbatar da idan ka ce ga gida ka kwankwasa an ka ai ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam ko kuma aka ce assalamu alaikum ka ji an kyale ba a ce koyi ba kuma kana jin motsi kuma ka tabbatar da an jiya to ka yi sallama uku sai kuma sai ka dai na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye alhazir min anwa'il ida'i bil jawal tsoratarwa akan nau'i na cutawa na cutawa ta hanyar waya wahiya muta'addida abubuwan cutarwa dan adam ta hanyar waya suna da yawa wa bil hatif sabit aksar haka ma waya wadda a tabbata kasa to cutarwa ta yawa Allah ta'ala ya ce wallazina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minatu bighairi maktasabu wannan suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da abin suka aikata ba da faqad ihtamalu buhtan hakika sun ɗauki kiran ƙarya wa isma isman mubina kuma zunubi wanda an mai girma fa haula yatahammaluna al-isma al-azim wa inna suna ɗaukar zunubi mai girma idh la yajuzu izaj muslim dan bai harka wato na musulmi wa hada yaj'al al-muttasil yataharra wanda zai sa wanda in za ka kira to kai kirdado min sihatir raqam alladhi yattasil bihi ingancin lahiya labar ka bugawa daidai lamba ta ba lamba ke ba don wani za a ga ya hasala ya buga ya yi ta kashe ka tsaya ka diba shi lamba da ka buga lahiyar da ba ta ke ba don sai dai kara ganin mutum maimakon ya sa 0 sai sa 0l0 sai ku ya ta kira ba su kira saboda mai saboda ya kuskure to ana son ka tsaya ka binciki ingancin lambar za ka kira wa annahu yaqsud sahibahu fi'lan kuma yana son ya samu abokin magana ce kai tsaye ka son ya same shi wa yata'addab bi adabi shari'a bil bada'i bis salam kuma ana son mutum ya ladabtu da ladabba na shari'a wajen fara da sallama amma a lokacin da aka cewa halo ba shari'a bane abinda a shari'a shine al bada'u bis salam assalamu alaikum wa huwa tahiyatul islam eh sallama ta musulunci wa al-muttasil bihi kuma ya wajibi na ga wanda aka aka kira an ya rudda bi raddi salam ya mai suwa da mai sallama fa hadha min sha'ilna min sha'il dinna wannan daga cikin alamomin addinin mu assalamu alaikum wa alaikum assalam amma kana gani yanzu hello wani wallahi dai hello bai komi da fara kai wane wani ma bacin bayan bai fara shi kaga je wani mun yi canjin layi da shi daga kai gyaran waya daga cikin abokan sai wani ya kira shi ya ce kai ni za ka waka harfi ni ce kai ba shi ne a dalayi <laughs> wallahi ba na haka ya yace ni za ka waka harfi <laughs> wa min al'ada yana daga cikin ladubba na waya an yi arifa bi nafsihi mutun ya ya faɗi ko shi wane ne fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a rajulun bi tarqil bab yatrqul bab manzon Allah kuma lokacin da wani mutum ya zo ya kwankwasa kofa kala sai annabi ce man za wane ne anan kala ana sai ce nina fa kala sai manzon Allah ya ce ana ana kai kai ne ka annahu kariha annabi ya kyamata abin da yi kenan da ya ce da Allah wane na a anina Suleiman bawa kawai zaka ce haka amma ka ce a anina wa alaihi kadhalika Allah ya Allah ya harrija man yatasul bihi kada mutum ya bakanta ran mutum da ya kira shi fa ya kulu amma arabta ni baka sanni ba halal bari baka sanni ba sai ya kashe waya hal na nasita ni kaman tani halal a bal yu'arifu bi nafsihi zai sanar da kai ne shi wane ne li'anna hadha huwa adabu shari'a shine ladabin shari'a kila yana wa lam waya ta shahi ko kuma cikin rana yake bai ganin lambobi ko kuma irin waɗangana wanda idanun sun yi raunin siyasa gilas ko ba gaskiya ba bai ganin sunan wanda Allah to saboda kada ka damu dan wai ya ce wani na sai ka faɗi sunan ka miya matsala yace wa alaihi Allah ya tahaddath bila bila haja kada kada mutum yi magana babu bukata kada ka dauki waya ka buga babu bukata komai yace wa Allah ya bayyi alwaqt kada mutum ya fata lokaci saboda in ka dauki waya ka kira babu bukata komai zaka fata lokacin ka fa kathiru alqas tudayya da yawa daga lokuta ana ana ana walakanta su wal amwalu tabu'u lil awqat dukiyoyi biya suka ga lokaci don lokaci ya dukiya abin da tsada bil khawdi fi ma la ya'ni ga abin da bai da fa'ida wa qad qala an-nabi sun haqiqa annabi ya ce inna allaha kariha lakum salasa Allah ya kyamata abubuwa guda uku kila wa qala akwai an yi anci Allah bai san kuna an yi anci wa ida'atul mal da walakanta dukiya dan yanzu kaga in take mutum bawo fa'ida komi kila tseburi na za ku yi ka ɓata dukiyarka wa kasratu su'al da kuma yawan tambaya wa hadhihi tahsul al-yawm bil jawal kaseeran wannan yana faruwa da yawa a yau ga waya kila wa qala wa ida'atul mal wa kasratu su'al fi ma la yuharrij fi ma la yuharrij al-mas'ul wa la yufid as-sa'il abinda wanda aka wa tambaya bai fa'idarsa da shi da komai kazalika shi mai tambaya din wa min al-adabi yana daga cikin ladubba an yadubba min sautihi mutum ya wato ya rage sauti ne kada ka daga sauti kwarai in kana magana liqaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa yana ba da hikayen luqman al-hakim inda yake wa dan sa nasiha yace waghdud mai sauti ka rantsa sautin ka yi sauti kasa kasa kada ka daga sautin kana magana da ka san mai faɗa ba duniya wa hadha fihi mura'atul adab wannan cikin shi akwai kula da wato ladubba khususan ma alwalidai musamman ta da iyaye in kana magana da mahaifinka ko mahaifiya ka dan rage sauti kada ka dinga daga sauti sama wal alim haka ma in kana magana da malamin kana son ka daga rage sautin kada ka dinga daga sauti wa min wa min yanbaghi tawqiru ko wa man yanbaghi tawqiru da kuma wanda ya dace girma shi kuma wa ko kan wa ko kuma abokin wa ko abokin baba illa an yakuna thaqila sami sai ya kasance wanda kake magana da wanda ka kira yana nauyin jibe ji kware. to wannan in kana magana sai ka daga sauti ila rafi sauti listima'i za ka daga sauti don wato ka jiyar da shi fa yarfa'u sautahu hina idan lil haja sai mutum ya daga sauti ne lokacin saboda akwai bukata wa ba'd an-nas yuharrijuna ikhwanahum muslimin sakan mutane masu waya suna kawo kunci ga 'yan uwansu musulmi bi an yattasila bihi thumma yuqfal al-khat sai mutum ya kira mutum amma sai ya boye lamba kuma yana ɓoye lamba kawai sai ya kashe waya liyukallifahu ma'unata wa nafaqatul isali biki dan ya kallafa mai sai ya kira shi yace wa qad qala alaihi salatu wassalam mai tsayar da manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi da yanku bai kasancewa mai imani sai ya so dan uwansa abin da ke so kansa yadda ka san baka son ka cuta wa mutum ba a cuta ka a cuta ma kai sai cuta mu akwai wanda ya kiran ka ɗaya zai da wata lamba ba kuwa ko kuma sai ya kashe waya yanzu kana bukatar sai ka kira ka san wane wa kadhalika haka kuma fa innahu la yajuz istimalu hadha al-jawal alladhi sara alatan lit-taswir fi tabu'i awrat al-muslimin bai halatta ga wanda an musulmi ya yi amfani da wannan waya wajen ɗaukar hotuna wurin biye al'aura domin ka san akwai 'yan siyasa waɗanda sun suka ɗauko musu hotuna na wani kaskanci da wani ɗan siyasa ya yi a ɗauko musu hoto a kawo musu don su fallasa shi wani lokaci biya asiri biya diddigi suna nan da wayoyinsu manya sun ɗaya ka a ganka wani lungu sai a ɗauko hoton ka sai a ɗaya yada ma duniya to shi ne yake wa isha'at alfasha da kuma yada alfasha fil ladina amanu ga masu imani wa iza ya ibadillah da kuma wato abin da su bayan Allah wa da qad qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tu'zul muslimin kada ku tusa musulmi wa la tu'ayyiruhum kada ku aibanta su wala tattabi'u awratihim kuma kada ku dinga bi al'aurorin su kuna bi aibin su a bata mutum fa innahu man taba awrata akhihi muslim domin duk wanda ya bi al'aurar dan uwa ne musulmi tabba Allahu awratahu shi kuma sai Allah ya bi shi. kana kana biya sai Allah na biya ka wa man tatabba Allahu awratahu duk wanda Allah ya bi al'aurar sai yufdihu Allah sai ya kunyata shi walau fi jawfi rahalihi koda cikin gidari sai Allah ya kunyata shi mala yace wa kazalika tajassus ala nas ba a san mutum na ai da mutane tajassus shine ka ce ka dinga yi da kanka ba a san haka bi tasdili mukalamatin ta hanyar wato yin recording din maganganun su wa hada mukhalifun wannan ya fa a shari'a li qawlihi ta'ala wala tajassasu Allah ki kada ku dinga ci aidi akwai wanda yake magana ya kasan ai sai ya dauko in ya dauka cikin ya samu abin da ya kaso da baki inda ka sai ya dadi kaga banna ce yan uwa musulmi wa gairi zalika min al allati yanbaghi muslim allazi manna alayhi bil hatif mahmul mu'arab akwai wasu waɗanda ba wannan ba waɗanda ya dace ga mutum musulmi wanda Allah ya ba baiwa da samun waya ta hannu ya kiyaye su kiyaye su lissalamat domin kubuta ismi daga zunubi wal khadi'a da kuma wato kurakurai a ƙarshe yan uwa musulmi akwai matsaloli da yawa waɗanda ya kamata mu magana akan bangaren abin da shi waya daga cikinsu akwai ƙur'ani cikin waya malamai sun ce ƙur'ani na kuma ƙur'ani na daga cikinsu mai haila tana ɗauka waya da ƙur'ani ciki sai karatu ana shiga ban ɗaki da ƙur'anin da a cikin waya wai a shiga ban ɗaki da ita jama'a ina fatan mun gane maganar ka akwai matsaloli da yawa waɗanda malamai suka tattauna game da abin da ya shafi wato waya da yawa kwarai da gaske amma a ƙarshe ina muna jan kunne cewa mu kiyaye barin waya kunna cikin masallaci na ji wani malami ya yi magana mai nauyi ga mutanen da ka bari waya suna kuka cikin masallaci ya ce lokacin ta yi kuka cikin masallaci akwai bayan allah zukatan na wurin allah ka ɗauki hankalin da kiɗi sannan mala'ikun da a ciki su ma ka dame su ta hanyar kasu da wani sauti wani basan da shi ba sannan bayan haka wannan Zakaru ka ɗauke shi wani ya yi sujada wani ya yi ruku'i wannan karatun fatiha sai ya tsaya saboda kukan wayar alhaki na wanda ababba yana kai mutum wallahi Allah ya talauta shi zan kowa ya kasa yi dan mi saboda wurare na muqaddasat ba tsarki ba a ana wasa da su Allah ka ba mu ikon kiyayewa wannan ni'ima ta waya Allah ya ƙara mana ita Allah haɗa inda cikin waya Allah ya kare mu kuma ina godiya da aka bani wannan lokacin gaskiya Allah ya saka da alheri an nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته